Kin tashi ta yi don ta san ba zai wuce mama ba, kuma yau ba ta da niyyar kunsar bakin ciki, don haka ta ci gaba da aikin ta cikin ɗaga murya aka ce, Fatima ce fa, da guduwa finan ta je ta buɗe wa Fatima kofa, ta ga da kyalkyalewa da dariya suka shige falo. Zama suka yi, Fatima ta ce, Matsoraciya kin dawo ko magana babu, Afinan ce ta ce, Ke maiman ne ya bani tausayi kuma na yi kewar shi. so kin ga dole damu cikin mamaki na soyayyar sa nan fatima ta sa dariya kana ta ce masoyan asali ni ma da da umar zai yadda mu dinga soyewa suka kwashe da dariya afnan ce ta ce ban gane ba kina nufin ko irin shagwabar nan ba kya yi mishi fatima ce ta ce mutum sai ki ga ya shigo gida babu fara'a ko ya zan yi masa gyara zama a ta yi kana ta ce to yanzu dai ya kamata ki sani kwalliya da tsafta ita ce ginshikin komai musamman in kika haɗa da ƙamshi kuma sai abin ya fi ba da kala agogo funan ta duba ta ga ƙarfe hudu na yamma hakan ya yi daidai da shigowar wata budurwa mai jiki baka kai sai ɗakin da su afnan suke ta zarce samun su ta yi ita da fatima suna hira wani irin kallo ta yi musu budurwar ta ce wace ce funan? A fulan da gabanta yake faduwa ta kalli Fatima. Fatima ma ta kalle ta ta ce. To malama babu sallama babu gaisuwa sai ne ma girgiza kai budurwar ta yi ta ce to ai ba ita ta kawo ni ba don haka matar gidan nake son gani Fatima da Afinan suka miƙe Afinan ta ce ni ce mai gidan mai ke so budurwar ta ce tun da na ga mai gidan ai magana ta kare ta juya ta fice. Mamaki ne kama su Fatima suna bakin cikin dalilin da yasa sa ba su lakaɗa mata uban doka ba, amma babu komai. Afinan ta ce idanunta cike da hawaye. Fatima da tsoron yi musu duka ya sa ta rakuɓewa gefe tana shan majina kamar wacce ta ci abinci mai yaji ta ce Afinan sai hakuri. Aushi Fatima ta ba Afinan wani mugun kallo ta mata kana ta ce dama kama ki ta yi ta sambaɗe ki ke kam an yi matsoraciya. tsoro ya yi miki yawa neman fatima ta yi ta rasa komawa falo ta ta zauna a gefen hannun kujera ta fara tunanin wannan budurwar to daga ina take Mekewa ta yi don ta san in ta tsaya tunani har Haisham ya dawo ba ta yi komai ba tsintsiya ta ɗauka kuma ta kuma sharo ko ina na ɗakin duk da dai ba datti. Turaren wuta ta sa ta kuma fesa rumfurishina a ɗakin komawa toilet ta wanke nata kana ta wanke na ɗakin Aisam. Tana gamawa ta shige wanka ƙarfe bakwai ta yi alwala ta fito. Tana yin sallah ta zauna tsara kwalliya. Dama ta yi girkin ta yi girkinta. kanta masu ƙamshi ta shafa kana ta sanya hoda ta sa jan baki da gazal ta sanya kwalli. Ta yi kyau sosai. Miniskirt ɗinta da ya tsaya mata ya gwiwa ta sa kalar pink sai farar riga fara mai 'yan mai yanka hannu iya cibiya ta kama kanta da yake a tsefe da abin kama gashi ta sanya fin ɗin hula a gaban hular an rubuta mai bebi ka rufe shi jikinta ta yi da haɗaɗɗen umra masu tada hankali ta zauna jiran kiran sallar isha'i bayan wasu mintuna ta jiyo kiran sallah hakan ya sa ta miƙewa ta fara gabatar da sallah Tana idarwa ne ta fara salatin annabi tare da kwararru addu'o'i na buɗi da kuma ƙarin soyayya a wajen mijinta. Bayan ta kammala ne ta naɗe abin sallar ta ɗauko wayarta da ke june a caji ta fara duba lambar Aisam cikin sa'a ta shiga. Yana ɗauka kafin ta yi magana Cirab ya ce gimbiya ya kike a gida da fatan dai babu matsala ko. Rage sautin muryarta ta yi kana ta ce, mm, "Ni ka bar ni sai warka kawai nake." ya san dole sai an lallaɓa ta don haka ya ce to a yi min hakuri ga nan insha Allah yanzu dariya ta ta ce to fatan alkhairi majina, Allah ya dawo min da kai lafiya Amin ya ce ki kula min da kanki I love you kashe ido ɗaya ta yi kamar yana ganinta ta ce love you too kallon ta ta kunna tashar NBC2 wani fim suke mai jan hankali har karfe tara da rabi jin karar mashin ɗin ashirin yasa ta miƙewa ta ɓoye a cikin labule salama yake shiru bai ji an yi magana ba my bibi ina kika shiga ne da gudu ta rungume shi tana oyoyo mijina daga ta sama yayi ya maida ta bayansa yana juyi da ita kamar yarinya Rada masa ta yi a kunne zo mu je mu yi wanka shi ma cikin rada ya ce bayan zuba sauka ta yi a bayan nasa ta je bayi ta ɗauko bucket ta bi zuba masa ruwan tare da surkawa. tana shiga ta gan shi zaune da alamun damuwa zama ta kusa da shi ta ce mijina lafiya kuwa na kanka haka babu komai ya ce ya kalle ta komai ta birge shi yake yi amma mama za ta ce ya ƙaro aure gaskiya shi kan ba a yi masa adalci ba a filan ta nura akwai abin da ke dama mijinta don haka ta miƙar da shi tare da cire masa maɓallin rigar shi jikin shi ya sanyi tun tunda ya tuno da hukuncin mama ke son yankewa haka dai jikin nasa babu kwari ta taimaka masa ya wanka yana fitowa ta fito masa da kayan shi ya sanya marasa nauyi zubo masa makaroni ta yi a flat wacce ta ji kayan ƙamshi da albasa sanin baya, baya cikin hankalin shi ya sa ta ɗaukan cokali ta fara ba shi a baki ci yake yi kamar mara lafiya hakan san bai yi wa afinan daɗi ba cikin zuciyarta ta ce zan bi shi hankali insha Allah zai faɗa min kuma menene ganin har yanzu ya ki sakin jikinta ya sa ta fashewa da kuka kasancewar ta mai saurin kuka kalanta ya cikin tashin hankali ya ce mai kuma ya faru Miki ba ta yi ta shige bedroom kula shi ba ta yi ba damuwoyi biyu kenan Aisha mai ce a lokacin da ya miƙe zuwa bawa na guri Ranta ya ɓaci matuƙa saboda rayuwarta ba ta son ta yi wa mutum magana ya share ta shi kamar sam oga ne bakin gado ya zauna tare da janyo ta jikinsa yana shafa gashin kanta ƙarfin hali kawai yake yi amma ba don zuciyarsa na yi masa daɗi ba Shiru ta yi kamar ba ita ke yin kokan ba, ta ɗago ido tana kallonsa, murmushin dole ya ƙirƙiro, hakan ya sa ta maida masa da murmushin. Haka dai ya samu ya lallaba ta, har bacci mai nauyi ya nasarar ɗaukar ta. Gyara mata kwanciyar ta yi tare da lullube ta, kasancewar garin ana sanyi. Ya miƙe hankali ya koma bedroom ɗinsa, zagaye ɗakin ya shiga yi, yana mai ƙara tuno. ƙudirin maman nashi tausayawa afinan yake ya koma ya kwanta bacci barawo ya kwashe shi kiran sallah na farko na asuba a kunnen shi hakan ya sa shi yin addu'ar tashi daga bacci ya shiga toilet ya dauro alwala sai da yana filfili sannan ya tafi ɗakin afinan ya kwanta gefenta yana shafa fuskarta tare da hura mata iska bude ido ta yi ta sakar masa murmushi shi ma hakan ya mata ya ce lokacin ya yi nisa ki tashi ki yi sallah ta ce to ganin zai tafi ne ta ce Allah ya damun da kai lafiya majina amin ya Allah mai huni cewar Haisam lokacin da yake shirin sa takalmi kasancewar yana dadewa a masallaci ya sa ta kunna rushu ta ɗaura ruwan zafi ta dawo ta yi alwala ta yi sallah tana idarwa bayan ta yi addu'o'in da ta saba ta miƙe ta fara da gyara gado ta tsabtace ko'ina ta sa turaren wuta mai kamshi juye ruwan wankan ta yi ta shige toilet ta yi wanka tana fitowa ta koma kicin ta juye wanda ta mayar jin shigowar haisam ta yi yana shigowa falo ta durkusa ta ce barka da safiya maiman da fara sai ce gimbi a kin tashi lafiya lafiya lau ta ce ruwan wanka ya kammalu yana toilet ok haisam ya ce please za mu je ki taya ni cire kaya Mikewa suka yi ta riƙe hannun juna suna gama cire kayan ya shiga wanka ita kuma ta fara kwalliya. Bayan ta dora shayi a kicin, riga da zani ta sa na atamfa mai ratsin girin da fari sai sai ɗigon baki a gefe ta yi kyau sosai. Ɗakin su ya wuce sai da ya gama shiryawa sannan ya fito sanye da ƙananan kaya. Sun amshi jikinsa kasancewar shi dogo kyakkyawa. Wow mijina wannan ke waka. Dariya ya ce kai matar Haisam wannan kashe kala haka kamar za mu ji. Rufe masa baki ta yi ta ce ina gama ti na gama ti matara da sauransu. So zan sa so yanzu zan dafa maka indomi ko doya da kwai wani zan maka. Ya ce kawai ki indomi da kwai zaifi ficewa Afnan ta yi ta fara hidimar girki. Misalin karfe tara ta kammala komai ta jera sa tebur da cokula da kwaf suna karyawa suna hira. Aisha ne miki tare da cewa ni zan tafi ki kula min da kanki. Allah ya tsare Allah ya bada sa'a. Amin Haisam ya ce bayan ya bata kuɗin cefane ya fice. Kwashe kwanukan da suka gama breakfast ta yi kana ta wanki su ta dawo ta kunna kallo misalin karfe uku na rana ta ji alamar bugun kofa. Mikewa ta yi don bacci ma take saboda tana fashin sallah. Karasawa ta yi bakin kofar. Ganin ta Salma yasa sa ta faɗaɗa fararta. Ta ce mai sista barka da zuwa. Ɗaukan ta mai suna Sudais ta yi suka ƙarasa falo. Suna zama Salma ta yamutsa fuska kana ta ce, Yan sista wannan rayuwar da kika zaɓa kan kiyaye kenan. Kin sauna gidan talaka yana baki wahala. Cibiyan da kika rame. Murmushi Afinan ta yi lokacin da ta miƙe za ta yi kicin ba ta ci komai ba. Ruwa ta debo wa Salma a jokana ta haɗo mata da abincin da ta gama yanzu. Taliya ce da mai da yaji. Kuma ke ta tabe baki ta ce ta Allah ya kyauta sista abin da yake ci kenan jiyo afinan ta yi ta ce me yasa kika biyo ni kicin kin zo ki kuma ɓata min rai ne komi kawai ki manta da komai amma ya wuce komai Allah ne mai yi kuma komai kika ga bawansa da shi ba wai baya son sa bane Fadin hakan ya sa Salma shiru da bakinta tana gama shan ruwa ta miƙe ta ce sista mu kan za mu wuce ga wannan kya rage wani abu ta ce no ba na so lokacin da ta kamo hannunsu dai tana shirin yin hanyar waje Tsaki Salma ta ja kana ta ce, wallahi tunda kika ce auren talaka ko ina tausaya miki ko ko dadi yanzu ko dadi yanzu baya ambatan sunanki. Afinan ce ta yi dariyar yaƙe ta ce, wacce ta fi kuka ciwo ta ce, ina da Allah tunda kowa na guduna. Please in wucewa za ki yi ki fice, kar ki kara mun ciwon kai. Oke kar ki damu, ni ce ma na zo inda kike, tunda ke ba ba neman mu kike ba. wani wawan mari a funan ta wanka wa salma kana ta ci fice min a gida bana neman taimakon ku ban ce kowa ya taimaka min ba rike da kumatu salma ta fuske hannunsu da a afnan suka wuce a zuciye komawa kan kujera finan ta yi rike da kanta cikin damuwa da bacin rai ta saka kuka mai tsuma zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ambata cikin muryar kuka ya Allah ka yi maganin matsalata tun farkon aurena ba ni da kwanciyar hankali o Allah ka duba lamarina ta kwanta tana kuka Fatima ce ta shigo nan ta rike da wani abu a roba kamar zuma da sallama ta shiga gidan Afnan ta ce matar hais Fatima ta ce matar Haisam na kawo miki wani sirri na musamman da jajayen idanun tafinan ta dubi Salma ta ce ta dubi Fatima ta ce Wa alaikum assalam. Tsoro ne kama Fatima ta ce yau kuma mai ya faru. Afnan ce ta ce da Allah ki taya ni da da Fatima. Insha Allah ba zan je bari zan je gida cewar Fatima. Afnan ce ta ce mai kika mai kika kawo ta ce a ki bari zuwa gobe ma yi magana. To Afnan ta ce wa Fatima ta wuce gida. Dare na yi ta yi abubuwan da ta saba. Shigowar Haisan misalin ƙarfe takwas, yau ya dawo da wuri. Jiki ya sanya ta miƙe ta masa oyoyo, ganin yau babu fara'a da kuma barkwancin da ta saba yi masa ya sa shi Ƙari mata kallo. Rungume ta yi yana murza hannunta da ya riƙe gam. Ƙarar da wayarsa ya ɗauka ne ya katse shi, ya sa shi ya sakinta. Daga wayar ya yi tare da sallama. Cin muryar mama ya sa shi ya ƙara matsawa nisa da Afnan don ya san labarin gizo ba ya wuce na kogi. Jiyo muryar mamai tana cewa walayi in har baka zo yanzu ba to walayi sai na yi mummunan ɓata maka rai. Juyawa ya ga Afnan ba ta wajen ya rage muryarsa ya ce mama gani nan zuwa kuma ka zo wallahi za ka gane za ka gane ta kashe wayar. Ƙarasawa bedroom ɗin Afnan yayi ganinta a zaune tana gyara fodar fuskarta ya sa shi sakin fara ya ce my lovely barin jin da muke so in tawo da shi dariya ta sa ta ce kamar ta dole ta ce dabino da kwakwa to karki damu cikin rawar jiki ya fice kofar gida ya fita ya tada mashin ɗinsa kai tsaye gidansu ya nufa salama ya kana ya shige ɗakin maman shi Samun ta yayi a zaune tana jijjiga ƙafa. yana shiga ta miƙe cike da ɓacin rai ta ce wato Aishan bai san gaya maka magana ba to yanzu karfe nawa duba agogo ka gani. Aishan ya kalla agogo hannunsa ya ce ƙarfe goma to me kake nufi da maganar da muka yi da kai. Aishan ya ce ki haƙuri mama zan bi umarninki amma ki bari zan yi shawara. Shawarar banza cewar mama to wallahi ta muri ka bi umarni na ko kuma natsi ina lillahi ya dan Allah mama ki kafarce ni kar ki yi min baki na yarda sanya auren yawa Allah ya maka albarka ta ce na riga na gama magana hira za ka fara zuwa kuma daga yau a kidime, iya kalli mama da ke ta washe haƙura dubu ɗaya ya mika mata kana ya sa kai zai fice dakatar da shi mama ta ta ce yanzu ba bari a kira ta a waya in ya so sai ka je ko shiru ya bai ce komai ba mama ce ta ciro wayar ta lalita ta mika a aisa kana ta ce lalibo min lambar maimuna yana dubawa ya ga lambar don na kira yayi ya mika wa mama hararar shi mama ta yi ta ce ni ce mai zuwa zancen za ka fara nuna min halin naka ko cikin ladabi ya karɓi wayar Salama ya ji ya an ce baby ke ya kuma jin gajiyar aiki. Murya ya shan babu alamun fara'a ya ce zan kira ki gobe. Ok I love you ta faɗa yana kashe wayar ya miƙa mama. Cikin fara'a mama ta ce to ɗan albarka baka ɗauki lambar munatin ba. Saboda gudun faɗan mama ya sa shi karɓar wayar ya ɗauki namba ya fice. Ɓangaren Maimunatu kuwa murna cike da zuciyarta ta buga tsalle kana ta ce, wannan gayen da alamun kyakkyawa ne, zan so ganin shi. Teburar ke sai ƙarfe sha ɗaya haisa mai koma gida